fata a ce shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya saurari maganganun da shugaban ƙasar Nijar Janar Abdulrahman Chani ya yi kan irin gudummawar da ƙasar Nijar ta ba wa ƙasar Najeriya domin ta kasance dunkulalliyar ƙasa a lokacin yaƙin basasa na Biafra. Amma a yau gashi Faransa na amfani da ƙungiyar ECOWAS ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu tana gallazawa Nijar. Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu ta saka wa ƙasar Nijar takunkumin da ba wata ƙasa da ta cancanci a sanya mata shi. Bugu da ƙari, Bola Ahmad Tinubu ya ƙudiri aniyar yaƙar Nijar ɗin sai dai Allah ya kiyaye. Amma a lokacin ita Faransa ita take taimakawa 'yan biyafara a yaƙi ƙasar Najeriya ta ruguje domin ita ƙasar faranta ta samu albarkatun yankin na Biafra. Lallai shugabanni sai sun yi taka tsantsan wajen ba wa Turawa dama game da ƙasashe maƙotansu kuma ba don komi ba sai don siyasa. Sai su manta da asalin farko abin da ya haɗa. Yanzu akwai labari da ke yawo ban da tabbas a kansa cewa ita Faransa na shirin jibge sojoji ta a arewa irin su Sokoto, wannan labarin in ya tabbata akwai matsala. Allah ya kyauta ya kare mana mu. Irin jawaban da shugaban ƙasar Nijar Abdulrahman Chani kenan ya yi a lokacin da ya tattauna da manema labarai. Kuma tabbas wannan jawabi ne da ya kamata mu 'yan arewacin Najeriya mu saurara. mu kuma ɗauki saƙon da yake a cikin wannan jawabi na shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani wanda babu komai a cikin wannan bayani nashi face tantagaryar tsantsar gaskiya wadda idan muka bari muka bawa Tinubu dama har sojojin Faransa suka shigo yankin arewacin Najeriya to wallahi babu wani alkhairi da za mu samu ko kuma za su iya taɓukawa a ƙasar ƙasarmu Najeriya. Domin mun ga shekarun da sojojin Faransa suka kwashe a cikin Nijar, babu wani abu da suka amfana ma ƙasar face haifar da ta'addanci da kuma ƙara ma ta'addancin ƙarfi. Bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar Nijar, shugaban ƙasar ya samu damar fatattakar sojojin Faransa daga Nijar, wanda da ƙyar Allah ya ba shi nasara ya fatattake su suka fita kuma bayan fitarsu an ga irin nasarorin da dakarun sojojin ƙasar suke samu kuma insha Allahu suna gab da kawo ƙarshen ta'addanci a cikin Nijar. So yana da kyau mu haɗa kai a musamman ma al'ummar arewacin Najeriya mu tashi tsaye wajen nuna wa duniya da tunubu cewar ba mu yarda a ajiye mana sojojin Faransa a yankinmu na arewacin Najeriya ba. domin idan muka yi tunani waɗannan sojojin idan aka jibge su a arewacin Najeriya to wallahi za a yi amfani da su ne wajen kai hare-hare a cikin Nijar. Kuma idan wannan abu ya faru abun babu wanda zai dama sama da mu 'yan arewacin Najeriya. Don haka kamar yadda gwamnoninmu da sarakunanmu da 'yan majalisunmu da ministocinmu suka tashi kai da fata wajen nuna wa Tinubu cewar ba mu yadda a yaƙi Nijar ba to ga wani yaƙin ma yana da kyau mu tashi tsaye na ba mu yadda a ajiye sojojin Faransa a arewacin Najeriya ba. Idan za a ajiye su a kai su can kudancin Najeriya a jihohin da ba su da boda da Nijar. Don haka wallahi wannan abu ne shugaban ƙasar Nijar ya faɗa na tsantsar gaskiya. Kai koma a ce a bar ma maganar yaƙi da maganar menene Nijar sun ba mu kakannin kakanninmu gudunmawa a lokacin da ƙasar Faransa take amfani da ‘yan eh, Biyafara take ba su makamai na a zo a gurguza Najeriya. Wallahi Nijar ita ce ta taimaka ma sojojinmu a lokacin Yakubu Gawan, aka fatattaki aka fatattaki sojojin Biyafara duk da irin makaman da ƙasar Faransa take ba wa sojojin. Don haka bai kamata a ce mun rama wa Nijar da irin wannan sakayyar ba. Ya kamata mu nuna musu mu ma 'yan halak ne mun san tarihi kuma duk da Tinubu ba ɗan yankin arewacin Najeriya ba ne kuma bai damu da duk abin da zai faru a arewacin Najeriya ba in dai zai kyautata wa Faransa to wallahi ya kamata mu ma mu zo mu dunƙule mu nuna ba mu yadda a ajiye mana sojojin Faransa a yankinmu na arewacin Najeriya ba. kuma muna addu'ar ubangiji Allah ya rugurguza Faransa ya ƙasƙantar da ita in dai Tinubu yana da hannu tare da goyon bayan Faransa shi ma ubangiji Allah ya kawo sojan da zai mai juyin mulki ubangiji Allah ya kawo ƙarshen mulkin shi a ƙasar mu Najeriya ubangiji Allah ya ba mu shugaba na gari ya kuma haɗa kawunan mu amin summa amin